Allah kiyaye daga nan kuma yawwa sai batun tambayoyin da ya kamata da a ce mun tsaya haka saboda akwai bayanai wanda ya kamata a ce sun gabatu game da yin godiya na farko godiya ga Allah subhanahu wataala godiya ga Allah subhanahu wataala domin ba karamar ba bace ba karamar ba bace Allah subhanahu wataala ya baka tunanin yin aiki na gari ba ya baka tunanin wannan ya baka damar farawa bayan ya baka damar farawa kuma har Allah subhanahu wataala ya baka damar kammala wannan aiki kun ga wannan ba karamin ni'ima bace hmm? haka kara gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan babbar ni'ima da ya mana abinda za mu yi fata ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana mai zauwa cikin nufatarsa idan ku Allah ya lokacin mu Allah ya sa mu cika da imani domin lamarin ubangiji yadda mun sani a bara akwai waɗanda an yi da su amma suna wurin a zaune ko suna kusa ko suna nesa sauki yana kai musu ko ma suna a gida rediyuka da sauran talabijin suna kai musu amma yanzu ba sa rayu na bara na haka kai musu da wannan ku tabbat ne zuwa ga dinnan kai ne tilas ne a cikin dole sai an samu gari illa ya ka cika da imani insha Allah daga nan kuma sai godiya ga sauran jama'a da suke halartarwa yadda aiki ne na lada ko ba ka kowa ya zo da neman neman lada amma saboda ba kare ai ba garma arziki bane wannan ke muna godiya ga sauran jama'a wanda suke kokarin adaptarwa a kowane lokaci sai ne fatan ubangiji subhanahu wataala ya kara mu cikin lada